idan muka tsallaka kasar ingila kuwa a bangaren premier league na kasar ta shekara 2016 zuwa 2017 mako na 24 ƙungiyar kwallon kafa ta ta samu nasara akan ƙungiyar kwallon kafa ta arsenal da ci uku da daya hull city ta doke liverpool da ci biyu da babu yayin da everton ta lallasa afc bournemouth da ya shida da ku. crystal palace ko bata jira da daɗi ba a hannun sandalan da ci da nema ita ma a gidanta Southampton ta sha kashi a hannun West Ham United da ci da ɗaya a gidanta. West Bromwich ta doke Stoke City da ci ɗaya mai ban haushi. Watford ta samu nasara kan Burnley da ci ɗaya da biyu. Tottenham kuwa ta doke Middlesbrough ne da ci ɗaya mai ban haushi. a jiya kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta doke Swan City da ci biyu da ta. Manchester United ko ta bi Leicester City ne har gida ta lallasa ta kwallaye uku da nema a saman teburin na Premier kasar ingila na mako 24 kungiyar kwallon kafa ta chelsea ke jan ragamar da maki 59 tottenham ko tana mataki na biyu da maki 50 yayin da man chelsea City take mataki na uku da maki 45 a kasan tebur Hull City tana mataki na 18 ne eh, da maki 20. Crystal Palace tana mataki na 19 da maki 19. kwandala tana mataki na 20 da maki 19 a bangaren cin kofin kasashen afirka afcon na shekara 2017 wanda aka buga a kasan gabon a jiya an buga wasan karshe tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar kamaru da kungiyar kwallon kafa ta kasar egypt inda kamaru ta samu nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta egypt da ci biyu da babu inda ya ba da dama wa kamaru ta sake lashe wannan kofi bayan shekara sha biyar a baya da ya wuce inda a shekaran jiya aka buga wasan neman mataki na uku inda kungiyar kwallon kafa ta kasar burkina faso kan gana da shi sai da nema wanda ya bata dama zama na a gasar na cin kofin nahiyar kasashen afirka na bara.